Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. a yau studio kalangu tana tablet a cikin yankin agadas inda za mu tattauna kan batutuwa masu muhimmancin gaske kamar yadda muka saba studio kalangu takan gudanar da rangadi a yankuna daban-daban na wannan ta tamu domin saduwa da abokan hulɗarta da kuma gidajen rediyon da ke hulɗa da ita a yau kamar yadda ni bayyana muku muna cikin ɗakin magana na rediyo bagazam inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun yadda ilimi yake ci gaba a wannan yanki na ta na wanda kuma muke ganin ya dace mu tattauna kansa domin haka ne muka gayyato baki a nan ɗakin magana na gidan rediyo bagazam a nan ɗakin magana ina tare da malam abdullahi tanku jami'i na al'umma wanda ke cikin wannan yanki na tablet ina tare da malam idrisa yahaya fccjds sannan kuma ina tare da malam ali isaka udu darakta na makarantar eh, sakandare na cj tablet sannan kuma ina tare tare da eh, raha alhaji khalifa kiliyar mata a nan tabelot sannan kuma ina tare da alhaji ifad alhuwas wakilin uwaye 'yan makaranta ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan mahawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shahe batun ilimi da ci gabansa a wannan yanki na Tabelot inda wato aka yi la'akari da yara da dama ne suke barin karatu ko yasa dalilin na muka ga dace mu gudanar da wannan mahawara. Amma kafin sana an ci waka a bakin mai ita ta fi daɗi bare in fara tambayar wato bakin namu su fara gabatar da kansu. Eh, Malam Abdullahi Tanko sai ka gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum. Eh, ni eh, ma'aikacin meri ne mai kula da haraka na lakol a nan komin ta tabelot. Ganin nan komin kin tabelot muna da ekwal da dama. Misali wajen lakwal hamsin da biyar gare mu har da eh, wannan na franco arab. To a lakwal kin akwai elef su masu dandama dama Wajen elef sun kai sun hi elef dubu biyar. alhamdulillah dai muna da 'yan eh, mushin nama da inspection guda wadda take kula da haraka ilimi a eh, cikin wannan yanki sai dai ba a rasa wadansu eh, eh, to wannan za mu je kan wannan wato wannan gundarin wannan mahara bari shi wajen ku baba da kuke wakilan uwayen 'yan makaranta shin ya kuke ganin wannan ci gaban ilimi a wannan yanki na tablet ah, haka nan assalamu alaikum wance wagga yau rana ce sai in ce wata rana ce wadda ba musamman sai mun kare za za a mata suna abu ne wanda yake an shigo hanyar fitila ilimi fitila ce na duniya har a lahira ni abun da na gani a lalle tabulot wuri ne wanda yake e, an ba karatu muhimmanci yadda ya kamata amma ba a rasa wani abun ita wadansu abubuwa kadan amma shi shi ilimin yaro farko farko farko wanda yake yake sa yaro ya yi ilimi wanda ya ehi shi wate uwaye ta kamata su uwaye da kansu ya kamata su dage su dage menene dagewa yaro ba kaman akuya ba ne ka sake ta daji ya kamata uwayen yara surtu mata yaro in sahiya ta yi tun da sassahe ka mishi kari ka jawo shi har ya shiga lekwal a lokacin nan ka yi cbs ke motion nan yana ba shi lekol an muna so lekol ta yi wadda take muhimmanci eh, na gode eh, eh, fad za mu sake dawa kan gundarin wannan mahara bari yanzu wajen ka wato malam ali shin a cikin wannan yanki na tablet kai darakta ne na makarantar sai ice shin ya kake ganin ci gaban ilimi a cikin waɗannan makarantu na sakandare gaskiya yanzu a wannan lokaci sai mu ce alhamdulahi ilimi eh, ya samu ɗaukaka ya ci gaba ba kamar yadda sauran shekaru wadantan da suka fice ba iyaye da shugabanni musamman meri da eh, shugabanninmu wancan manya na sama sun ba mu kayan aiki sun kula mana kuma duk abin da muke so suna yi mana gaskiya mun gode ma Allah Eh, mu a wajenmu ci gaba ne. Na gode sosai. Eh, Mada Rahama ya kuke ta da sa ido a matsayinku na ɗaya mata a matsayinku uwayen ɗalibai ko in ce 'yan makaranta a nan tablet. Sa albarka an gode ma Allah yanzu dai an fara samun ci gaba bisa ga sa ya mata lakwal. waye wakai da ake yi yau da gobe gaskiya ya kawo ci gaba. Akwai mata suna zuwa lakwal har su kai sakandare har su kai gaba ma nan jihar Tablet. ba kamar da ba da yake ba kaso ba ake samun mata da yawa amma yanzu gami da wayewar kai da ake yi da kulawa da uwaye suke yi da kuma magabata shugabanni 'yan gwamnati duka suna ba da kokari kwarai bisa haraka sa iya mata lakwal an gode ma Allah yanzu dai ana kokata yanzu eh, eh, na fahimce ku idan ka kwatanta eh, ci gaban ilimin mata a nan tablet ya samu ya haɓaka za a ah, ya haɓaka gaskiya akwai bambanci saboda a da mata sai ka gane su a nan jihar tablet gaskiya ba su wuce primary in sun yi ta ma ba su wuce na amma yanzu akwai su sakandare masha Allah ba kaɗan ba kuma akwai su a gaba ma akwai su haccan sauran garuruwa in su yi suna tafiya suna kara karatu gaskiya an samu ci gaba sosai na gode sai ku gabatar da sunanku da matsayin naku sunana idrisa yahya a fccgds na komina ta tabalut e eh, to ya kuke ganin ci gaban ilimi a cikin wannan yanki na tabalut din bon ci gaba alhamdulillahi a nan komin ta tabalut na mun gode ma Allah lalle ana ci gaba da yadda abokan abokaina suka ce da dalilin sensibilization da ake ma mm. wala don ka saboda wa'annan abubuwa su suka kawo tanji alhamdulillah yanzu uwaye yara suna yin hankuri suna yin kokari suna taimaka ma su don su yi karatu suna barin su kuma yanzu sun san da karatu lalle ita ce gaba yanzu kenan duk wanda bai da karatu ya san da shi kamar makafon ne. Eh, to Malam Yahaya bari in tsaya wajen naka saboda kamar kowane yanki akan samu matsaloli na ci gaba wanda yake suke mai da hannun agogo baya a game da eh, tahiya makaranta na ɗalibai ko kuma 'yan eh, makaranta. A kowane yanki ana cin karo da wasu matsaloli. Ana ana batun wato yawanci yara matasa sukan barin makarantu domin su ta wasu wurare neman arziki ko kuma neman zinariya. Shin ya wannan matsala take a nan wannan yanki na eh, tablet eh, lalle wannan matsala akwai ta muna da ita da amma yanzu dai alhamdulillah ta rage Bismillah ta rage ba kamar da ba ne yanzu uwaye su da kansu suke ma yaransu kokari suke ma yaransu dole su yi sai ku yi karatu paske su da kansu sun san da jahilcin nan ba ta da amfani kuma ba ta da jahilci ba a cin gaba yanzu alhamdulillah ba a rasa su har yanzu dai amma alhamdulillah ma an dan ci gaba da wannan eh nagode zan sake dawo gare ka malam Idris bari yanzu wajen Abdallah eh, malam Abdallah wannan matsala akan ce takan hana ci gaban ilimi a cikin ƙasa musamman a cikin yankuna daban-daban na wannan ƙasa ta mu ta Niger eh, shin wannan matsala ya ake ya ne ta zo ko saboda an ce wannan yanki akwai eh, mutane suna zuwa neman zinariya ne yasa su ma waɗannan yara suke son su bar eh, eh, karatu su ta su ma su nemi arziki kasan lalle yadda abokina ya gai masololi sun fara ragewa amma da muna da masololi manya kasan ba zinariya kadai ba akwai zinariya wannan da ta shigo daga baya amma da wajen harakar garake nan ne ka san yaro sai ya yi noma ran garake kadan ya samu ɗan canji mm. ka ga yaro da ya samu dan canji shi kenan sai ya ce shi zancen karatu ya babu shi to ina ganin ba lahi bane in eh, mutum ya koma yana noma ko yana yana eh, eh, yara ka san yaro yaro kenan shi yaro ne mm. daule sai uwaye yadda wannan da ya ce ubaba mm. shi ne za ya kama ma yaron shi ya yi abin kenan yanzu mun gode ma Allah akwai sensibilisation nan kin da muke yi eh. kullum kowane lokaci sai an tayi an tayi jika an tayi akwal an tayi kowace akwal aje mu yi sensibilisation kin uwayen yara a wayar da kai a wayar da kai eh, a yi kokari kowa mm. kowane wanda kowane magindinci wanda yake da yaran shi alakwal su yi kokari ya da Allah ya kama musu ya kai su su yi karatu mm. ya dafa musu kasan akwai kurakurai da yawa cikin lokal wanda yaro illa dole sai an kama mashi mm. uwayen yara su ne za su kama. Yau ba ka gani su ma uwayen yaran suna da matsala na cewa to tana wa in mutum yaran suka bar shi ta neman zinariya ko ta yana aikin garake zai samun kuɗi nan da nan kuma ya taimaka musu yawanci ba haka bane ake gani. Ka sai sun yi karatu suka yi dan me zan ce maka karatu suka yi su da kansu sun tayi sun samo kudin zinariya sai kaga sofo ya samo kudin zinariya lokaci kadan ya zo wata shida shiru babu komi kenan sun gane da cewa ilimin nan shine yake sayawa cikin kai shine baya tahiya amma harakar dala ko wani abun ga wani abun duniya wannan duka sun fara ganewa yanzu alhamdulillah amma menene ya kawo wannan ganewa ganewa abun da ya kawo ta yadda na ce maka sensibilization kinan da muke yi kullum muna kokari amma har yanzu ba su isa ba fisibidallah ya kamata kowane lokaci ana kara sensibilization mu inda basale mu babba take misali yara ana kawo su lakwal ga mm-hmm. gane ana sa su lakwal mm-hmm. me kamin aje karshe ne mm-hmm. adda kwai akwai eh, matsaloli eh, <laughs> akwai gibi kenan yawa nan ne addakwai mu nan ne masalin mu babba take ah. yanzu nan ne muke kokowa da ya ne za mu samu maganin wannan masaloli kuma wannan masalolin dukkan muna gani mu da FCC da inspection kokarin da muke in ba sensibilization kin nan kowane lokaci mm. kowane lokaci in ba wannan ba shine za kawo karshen eto eh, na gode eh, malam dalla eh, zan sake dawa gari ka barin shi wajen malam ali wanda yake darakta ne na cj tablet shin wannan matsala tana shafar bangaren ku makarantun na yara su bar makaranta su koma neman kuɗi ko wani aiki haka eh kamar yadda kuka yi bayani gaskiya hakanan ne wannan matsala da ta mun ci karo da ita amma yanzu da kokarin da gwamnati take da kokarin da meri take yi da uwayen yara gaskiya mu dai a wajen mu wannan abandon sai a ce ma yanzu babu shi saboda in an diba yawan yaran da wanda suka fita kaɗan ne kalilan ne sai a ce gaskiya babu shi to tubarkalla mun gode ma Allah muna so gwamnati ya ƙara kaimi kuma uwaye su masu kara kamawa saboda gaskiya mu yanzu kawai ci gaba za mu gai wajen mu dai wajen sai eje saboda da akwai wani lokaci mun samu labari in an ce reunion ma sai bi huce mutum biyu mutum uku ba a wancan shekaru na farko-farkon da aka so mai amma yanzu kalla in an zo reunion babu ma wasu sai su tsaya sai babu guri to gaskiya mun gode ma Allah eh, lalle wannan matsala ba za a rasa ta ba kalilance kuma mu muna kai kukanmu ga hukuma wannan yanki inda ba su zuwa kama su zo sai eje a ta yi a musu wayar da kai. Eh, kamar ita su waɗannan yara, yan eh, ka duba wato kamar karatu ne abba so ko kuma suna son kawai su saurin samu abin duniya. Tunda wani lokaci akwai uwaye da suke kama musu shin a matsayinka na malami a matsayinka na darakta ya kake ganin wannan matsala a yara ba karatu ba ne ba su so kuma iyayensu ma suna son karatu kuma yaran tabarakalla wadansu in sun zo mun yi kamar test da ni muna gani suna da ilimi tabarakalla amma yawanci abin da yake sa su fita kamar eh, neman kuɗi ne ake tahiya zinariya yawancin su duk wani lokaci sai a ga kamar sun ga abokansu suna hawan moto suna hawan babur suna hawan mota suna yawo cikin gari suna sa kaya masu kyau wani lokaci ba ganin wannan ne ke sa su waɗannan yara suna kokarin su ma su je su nema su bar makarantun eh kwarai kwa wannan zinariya ita ce ta sa yara in sun gani abokansu sun tai sun zo da da abin hannu su ma sai ka gani in allah ya sa iyayensu su wannan ba sun bar su sun tai kuma dama wasu yaran da suke tahiya ba su gaya ma su sai an yi kwana biyu su sani su zo su shaida mana cewa yaran su ya tahi eh, amma mu gaskiya yanzu mun gode ma allah da sa hannun kojes da sa hannun meri da sa hannun duka manyanmu mu gaskiya wannan matsala a gare mu wajen sai eje mun kusan mata. Mm, nagode nagode malam ali eh, madan rahama shin eh, an kadiba mata yawanci 'yan mata su suna barin makaranta haka eh, su masu ta neman kuɗi ko suna sana'a anan tablet to nagode da wanga tambaya su dai mata wajen neman kuɗi ba su tahiya saboda nan ga mata abin da yake zama musu matsala zuwa ga zuwa makaranta shine wanga 'yan zinariyan ga da yake akwai su 'yan bakin hauren ga su ne da yake ko ina ga sunan barkatai ga abubuwa canji da yawa canji yanayi duk ya kawo wasu duka tsoro ga kasan uwa da ɗiyarta sai abin ga sai a hankali sai allah abin ga tsakaninsu kenan wasu duka wannan matsaloli da suke gani ga 'yan kame-kame nan ga waɗanda yake dai ba su da wani aikin kwarai suna zamne a kan titina ga wani sace-sace ya yi yawa ga wani bige-bige wannan matsaloli shi suke kawowa sauran uwaye ma da suke ga suna barin ɗiyansu ma hiya amma dai gami da wanga wayewar kai hakan gada kulawa da ake da yake akwai jami'an tsaro akwai 'yan meri akwai kuma gaskiya mutane nan cikin gari duka da sauran malumma duka dai an gode ma Allah dai ana kokartawa ana gyarawa mm. eh. kamar ita mace ta kamar haka yarinya ta bar karatu ko a yi mata aure haka eh, duka waɗannan ba a samu a nan ta ta haka eh, saboda wani lokaci hukumomi suna cewa a bar yara 'yan mata su je makaranta su nemi ilimi shin ya yi al'amari yake a nan ta a sosai ma ana samu amma dai yanzu dai gaskiya fi sun rage saboda an tara uwayen yara mata da maza an tara su a yi musu wayewar kai a yi musu kashedi an gaya musu dokoki na kasa abin da ta ce bisa ga kama ya mata ƙanana ana musu aure ko a musu auren dole auren ƙananta wannan da na dole wannan duka an yi wayewar kai saman shi kuma an gaggaya musu duk yadda abin ga sandar iko za ta buga mutum idan ya aikata wannan ko kuma ya fidda yarinya a cikin karatunta ya je ya mata aure akwai dokoki akwai shari'o'i da yake su za su biyo baya kenan gami da wannan abin da aka samu gaskiya an samu ci gaba yanzu dai an gode ma Allah dai sun rage eh da mm. eh, gode to bare in dawo shan baba na a matsayin ko na wayan yan makaranta eh, wani lokaci an ka dauki misalin yan mata uwaye suna fargaba da ɗiyansa kasa lalace wani lokaci saboda su ce wannan zuwa makaranta shi ke lalata ɗiya eh, wani bi suna fargaba wannan sai ka ga suna ƙoƙarin su auratar da ɗiyan nasu shi ba ganin waye suna da gaskiya. bon eh, da irin wannan lalle wannan abubuwa waga eh, yanda ta faɗi nan akwai shi amma iyaye da kansu kokarin da eta take yi da meri da sauran mutane da Proje wanda suke wayawa kai da radiyoyi wanda suke ba da tallafi a waya mutane kai wagga soro ya fita eh, zuciyoyinsu saboda me yanzu a bisa eh, yarinyoyi na yarinyoyi sun ka gani cewa wagga yarinya ta tablet ne tana can tana kama salar waccan tana biye da akuya biyar sai wagga abun iyaye da matan da kansu sun ka gani wanga abun ilimin nan in an yi shi za ta samu alkhairi da yawa wata lokaci tana ganin ma ya yi mata ah, aure saboda in ka aure jahili masala lalle matsala ce abun da kike bukatan nan ba ki samu tunda aure jin daɗi ne kuma da sunna ce amma sunna wanda bai yi karatu sai ta gani kansu gani nike yanzu diyan mata wani abun na gano da iyayensu sun kusa ta hima diyan maza son karatu da yanda suke son su auri wanda ya yi lekwal su ma su yi lekwal don su gyara ma iyayensu wani abun yanzu lalle yanda yarinyar nan ta fadi kaman eh, tabelo tun azal nan ake yin albasa mutane da yawa su zo wadda zinariya ta zo amma komin da tabelo wani hikma gare ta eh, mary kinta take kula da kowata hanya wanda yake wani abun ya afka na illa ana kokarin wannan a dakile shi a hana a hana shi mm. an wata shisha ta shigo komin sai ta tada lokacin da bata ma police sai ta tada janet yanzu tana da police eh, national ma sai ta wase mm. wannan abu eh, tun da kun ka dauko wannan magana wato wannan ma matsala ta yan shashaye yakan sa wato yara suna barin karatu eh, sannan kuma ga wannan harka ta zinariya ya ku waye makaranta ku jawo hankalin waɗannan ɗiya naku na su nemi ilimi saboda kamar yadda kuka ce da farko ilimi shine lantarkin duniya Allahu akbar kenan abun da ya sa na tuno maka wannan abun saboda yanzu irin wannan abubuwa kaga yanzu a duka a Nijar an ce shaye-shaye an hana an hana shisha ko ina munan tabelot ko a yanzu an hana sai dai ko cikin gidanka ana kallon ka kenan wannan abun shine yanzu ni dai gani na eh, yanzu shekara biyun nan lekwal ta bulu ta ci gaba menene yau da an ka ba da yaran da sun ka samu ma ta bulut ta hi gada ta hi ko ina da yake komin ta yi saye ne ta waya ma iyaye tun da an ka bar yaran ka ya yi shaye-shaye wannan ya zama banza gara ma akwai a tun da shi bayan kashe ba za ka yi shi masala ce babba ba ka kwana kana ji wani ya bige shi wani kaza yanda yarinyar nan ta faɗi uwarta ba ta kwana ko tare da mai gida ba ta kwana tunda yaron na ya da mata hankali shine wannan abun mata yanzu sun dauniya tarbiya a gida ba kamar da bane yarinya ta ta tahi inda wani wajen abu eh, eh, wata abokiya ta sun hana na ga wannan abun shi ya kara ma karatu karhi nan tabelot fi sabilillahi amma duk da wannan akwai masaloli dole ya ta sai ta kama radiyoyi sai ta kama proje wanda suke waya ma mutane kai sai an hana yawan baki inda baki sun kai yawa kowane ya zo da mentality kin shi hankali wato ya zama rayuwar shi ta sha bamban da wanda ya iske wanda ya iske mm. wani bi sai ka ga wato kenan su waɗanda suka zo bakin sukan kawo ta al'adar da ba ta wurin ba exactly mm. kenan wanga daga nan ya tasa ya kama mutum ko wanda yake nan wani wuri mentality kinsu ballantana na tranje wani wani da yake can eh, shi gani kake ku inda kuke nan kun raina shi tana yi wa tarbiyyar ku ta hina wancan ya zo ya kawo ta sai a gani kamar kuna hanawa kamar dictator ne shi daga nan hannun gwamnati ne sai ya sa sandar shi ya rage irin wannan abubuwa na gode eh, alhaji e eh, eh, fada e bari dawo gare ka malam abdallah mu dawo kan yanzu batutuwa da hanyoyin da ta kamata a bi domin ci gaban ilimi ta da wato yara za su tsaya a ci gaba da zuwa makaranta domin kamar da a farkon wannan muhara ake cewa ilimi shine ginshikin ci gaban wata ƙasa a nan tablet ya za ku ku nace wajen ganin waɗannan yara sun ci gaba da zuwa makaranta har da su sami ilimin da ya kamata. Eh to na gode da wagga tambaya wagga tambaya amsar ta eh, misali za a farawa ma wajen uwaye in uwaye suka kama sai hukumomi su masu dan kawo nasu taimako amma akwai babban matsala wajen eta ka san karatu menene yake ba da karatu mushe ne ko kenan sai in akwai mushin na kalife wanda suka san aikinsu su nagartattun malamai nagartattun malamai wanda suka iya aikin su sun san aiki kwarai sun iya aikin su ganin da wannan mun samu an samu wannan matsala akwai kasan transfer da competence kinin da aka gai amma har yanzu ba ta zamanto transfer da competence effective wani rabi yana nan wajen a zahiri a gantana eh, wani rabi yana can wajen eta mu nan meri ba mu da hannu kwarai bisa abin duka eta ne yake yi mm. to ai kuna iya koyi ma eta eh, shawara ko wata da shi eh, ita gwamnati za ta amfani da waɗannan shawari naku domin inganta eh, ci gaban ilimi a nan tabelot akwai wannan ma ana muna muna iya amma ka san baya kama da ya zamanto kai da kanka kana iya yin abu dan dai ya zamanto in kai ne zaka ba da shawara shawara ce ba yi ba za a yi dan ka ba da shawara ma amma in kai ne za ka yi misali kenan shawara ka da ka doko wannan shawara ka samu wannan shawara kake ganin ita take gyara ka in ka azata kenan lahiya launi in ka yi haka nan to sai sai in ban da wannan sai kayan aiki meri tabarkalla an gode ma Allah tana yin kokari tana ba da kayan aiki dan wajen makarantu mu dai masalan mu kwarai wannan ne na wajen mushinna mu samu mushinna masu kyau kasan nan wani lokaci daji ne ba kowane mushi ba kowa ba ne zai iya zuwa a maido shekara kwarin sa ya yarda wala eh ya yarda kaga yanzu mushinna kowane mushe abun da yake so ya zama nan kusa da kusa da birni cikin birni kusa da birni kusa da gidansu eh. to mu ba mu da mushinna da yawa gane ka gani da muke da na rauni za a ce akwai eh, rauni nan amma wannan ne yanzu muke yin kokari bakin kokari mu magance wannan abu muna yin bakin kokari don a magance wannan to ana iya ma dubara a su kawo malaman makaranta yan asalin yankin wanda za su taimaka ana yin hakanan kuma ko ana iya yin hakanan yau shine ai ka san da yadda tsohon ne litijon ne ya gai ka san da ba a kula da karatu ba ba a same su ba da yawa irin wannan ba mu da su sosai irin wannan wanda za mu daukowa mm-hmm. akwai an kadan da amma yanzu ne suka fara isa inda za kowa tun da an ce eh. yanki yana eh, ta da harkokin shi na kansa da kansa eh. nan gaba dai muke san mahanin nan da shekara misali wajen bakwai in aka estimation insha Allah ko goma za mu samu mushin mu na kanmu wanda vraiment ka mm. yawancin su duka nan mm. gani yadda ka bada adadin eh, makarantun da ke nan eh, a cikin tablet ya kamata a ce akwai kuma malamai da dama wanda za su da ilimi na gode malam eh, abdullahi bari dawo gare ku ali idrisa malam ali idrisa ina so in gane a cikin wannan yanki na tablet shin ya kuke ganin harkoki za su je wajen ci gaban ilimi na ɗiyan namu ko yara a nan tablet to na gode da wannan tambaya da aka bani ni na gane wannan naka tambayar ka mm. kenan na abin da za a kawo ci gaba yadda abokina wannan na wakilin meri ya fadi mm. don ka gwamnati ita ma nauyin da ta dauka ta rika cika shi mm. misali a abado mushanni maske nan mu wadda ta mu da kai rishin mushanni ne mushanni wani lokaci ka samu wata lakol tana da kala shida sai ka tarata da mushe biyu ko kodawa ka tarata da mushe guda daga farinta har karshen shekara duka ma wannan lakol a ce duk aikin da ta yi mushe guda ne gaskiya akwai matsala saboda wannan ma yana isa yara su bar ma karatu su ta yi ne ma suke hmm. suke sa uwaye yara su yi dekuraje yara su yi dekuraje babu mushenni babu komi kawai suna ganin dai yara suna zuwa kur na, lakol su dawo hmm. a ce yau mu shaida ma baya da lahiya wani lokaci shi kadai an ce baya da lahiya <laughs> akwai matsala kenan ba za ma a karatu ba a wannan yini eh, eh, gaskiya matsala ce eh, to ya kuke ganin za ko ita wannan matsala za a iya a magance ta ko da gwamnati ta saboda an ka ce gwamnati abubuwa sun mishi yawa kenan ya kamata a nan ma yankin tablet su ma su dauki su matakai na magance irin waɗannan matsaloli ko shine shugabanmu shugabanninmu wannan meri suka ce mana mu rika yin sensibilize na uwaye yara da yara da kansu da wannan wannan ciwon da gare mu maganinta in mun tashi insha Allahu nan da shekara bakwai ko goma insha Allah muna samun ta nan faske mu in muka bada su muka yi kokari suka, suka yi karatu wata rana su da kansu za su dawo nan su karantar da kanninsu da su dan mu samu wannan matsala a ce an cin mata kan. Na gode. Bari in gare ka Malam Ali Isaka. Eh, a matsayinka na darakta eh, na CAG tablet eh, ya kake ganin za a kokarin taimaka wajen yara su mai da hankali wajen karatu domin ita ce makomasu tunda kasar da babu ilimi ƙasa ce wadda ke ja da baya. Eh gaskiya e kamar yadda kuka gai ilimi shine yake kawo cigaba shine yake kawo development dole sai da ilimi za a samu ci gaba kuma yanzu kamar a ah, mu nan yankinmu na tablet ilimi gaskiya mun farga e, iyaye da yawa sun gane e dalilin kokarin wayar da kai da kuke mana dalilin kokarin da kojes take yi da fcc kuma da Mary to a gaskiya idan aka ci gaba da wannan aikin da ake yi gaskiya insha allahu nan da ba da ba wasu matsalolin kamar da ake gayi na rishin mushina insha allahu za a fitar daga cikinsu. su. Mm. Wanga wato malam eh, Idrisa ya taɓa wata magana na cewa rashin malaman ma shi kansa eh, wani bi yara suna eh, ƙin ma zuwa makaranta saboda malami ba da lahiya ko kuma malami guda ne a cikin ɗakin ba da darsa shida wannan matsala ce. Shin a matsayin ku wace shawara ce za ku yi ma magabata na ganin cewa ya kamata in akwai makarantu a samu kuma yawan malaman da za su ba da ilimi. To, eh, ba sani ba wannan tambaya kamar wanda yake a ce mutanen inspection su ne za su ba da ta saboda mu dai mu bangaren sai je gaskiya mun gode ma magabatanmu ba mu da matsalar mushe duk mushen da ya kamata a kawo domin karatun ya tahi domin aikin yayu akwai su kenan wancan ba zan iya ba ba da yin magana saboda ba fanni na ba fannin ka bane ba eh, fanni eh, eh, to yanzu ya kake ganin su waɗannan ƴan makaranta idan suna so wani romo ne za ko ba su su waɗannan ƴan makaranta musamman ga wanda suke shawar su ta neman kuɗi ko su bar karatu su koma fa da mu suna aiki wace wace shawara ce za ka ba su tunda komi a duniya in baka da ilimi in kana shi ragagge ne eh tabbas saboda gaskiya ilimi shine shine gaba shine lantarki kamar yadda tsofo ya gai shine mafita a duniya da lahira ma to gaskiya idan an yi ilimi insha Allahu ko da yanayin hudaka da jama'a ma ba guda ne ba kuma in kasuwanci kake za a gani tsarinka na kasuwanci ya fice na wancan wanda bai makaranta ba idan noma kake haka kazalika duk abubuwan ka. za su yi da kyau da kyau kuma za ka san eh, menene ya kamata a yi za ka yi projection misali za ka iya hangen abin da zai zo zuwa gaba. Ya kake ganin eh. to eh, wani kira za ka yi ma waɗannan sauran yara da suke shawar su ta neman kuɗi ga alhali ga su suna karatun. To gaskiya ni jan hankalin da zan musu ilimin nan shi ne kan gaba saboda ko mun kai ke da kudi a nan a tabulu ba za a iya sanin ka ba misali a wata jiha ba za a iya sanin ka ba a difa don kai ne mai kudin tabulu wanda ka yi kowa kudi amma idan kana da ilimi na san kai daga tabulot har duniya duniya gabaki ɗaya za a iya shan ka. Na gode Malam Ali eh, da yake muna kusan ƙarshen wannan muhara ta mu barin zuwa wajen ah, Rahama shin a matsayinku na uwayen makaranta a matsayinku na mace wani kira ne kuke ma wato mata yan uwanku ta yadda za su mai da hankali ga ci gaban karatun ɗiyansu mata da kuma wani kira gare ku kuma ga magabatan musamman wannan yanki na tablet. To, na gode malam mu dai kiran da muke yi ga uwayen yara da su kuma matan da kansu masu karatu. Muna so dai su mai da hankali su mai su fidda haraka wannan dala cikin kanuwansu saboda su samu ci gaban karatunsu. Karatun nan shine gaskiya. karatu in an ɗauki misali sai ka sai in ce ma an kai karatu kuɗi kana gida ma za su tarda ka saboda wani zai buƙata wani abu wanda yake sai wanda yi karatu kenan dole duk inda kake zai tarda ka amma dan ka je ka nemo kuɗi hakan ga wanga da yake ka sa hannu ka tono su kwana biyu uku sun kare amma shi wannan ilimi kullum kana tare da shi kenan abin da nake so yanzu su mai da hankali a ja hankalin su ɗiya matan nan duka da su da iyayensu a kula da su kuma da tsaronsu shi zai sa a gani na su ci gaba da zuwa makarantarsu su ci gaba da makarantarsu saboda wagga matsala da suke ci gudu uwayen yara lalle waɗannan matsala inda adda kwai abin ga arziki haka da duniya da yawa ba su rasu ba a yankuna su eh, kowane mm. yankuna suna zowa kowane yana zowa da hankalin shi daban kenan dole sai dai a mai da hankali a zan jan hankalinsu ana jayo su a jiki ana kwatanta musu ana waye musu da kanuwa sosai da waɗanda suke zuwa wurinsu kaman mushinansu malumansu na makaranta wanda suke zuwa wurinsu su ma su zanka kulawa da shigowarsu da fitarsu a gida kuma haka na a kula da shigowarsu da fitarsu eh, a san wane yanayi suke fitowa gida wane yanayi suke dawowa cikin shi a gida kuma a makaranta. To wani kira gare ki eh, ga magabata musamman eh, magabata na wannan yanayi su ma sai su kula su samu yadda yake dai matan nan a musu kokarin hanyar su wadda yake ga ta nan dai tana da tsaro. Eh, a kara musu tsaro da kulawa a bisa hanyar su ta zuwa da zauwa. Eh. malam abdullah eh, eh, wani kira gare ka ko kuma wani sako gare ka game da wato ci gaban ilimi na waɗannan yara da suke ƙoƙarin abin duniya ya su su bar bantunan zuwa neman ilimin saboda zinariya ko saboda wasu ayyuka na gode maka ni kiran da za ni inda za ni kai shi kiran na wajen uwaye ne sirtu uwaye ne su yi kokari su diba su gani su waiwaya baya inda muka fito su dibi inda zamu inda muke su kalla kuma su dibi inda zamu ganin me yasa nace haka nan kaga mu yanzu uh, bayan nan mu haraka harakar lakwal haraka ilimi a tabulet ba ta da abunga mai yanzu yanzu inda muke nan kowa yana yin kokari ana yin kokari kenan aka kalla gaba insha Allah in dai nan an yi kokari wata rana za a samu mun samu mun samu masu yara wanda suka shiga lakwal a yanzu a sa su kenan a sa yara masu dama a lakwal kenan can gaba za mu samu technician za mu samu injinoni za mu samu menene tunda akwai abubuwa da yawa muna da garake muna da kasa inda ana iya a samu ci gaba da yawa wanda za su taimaka yara a taimaka mata bulu ta yi develope a samu ci gaba a karkara eto eh, ya kake ganin kuma su waɗannan yara hmm. wanda suke shawar ganin abokansa da suke zuwa neman kuɗi a <laughs> wannan abun da zani ce musu yara haraka harakar dala eh. in kai hankuri kai karatu dala ita za ta zo wa saboda wancan mai kudi wanda yake da kudi akwai aikin da illa dole babu wanda za ya mashi shi sai kai da kai karatu dole masu kudin nan namu na garinmu dole sai sun dama da wanda ya yi karatu saboda ko rubuta abubuwansu sai wanda ya yi karatu ko ba gaskiya ba nagode nagode barin dawo gare ka mallam eh, Idrisa Eh, wato shin wannan sako gare ka eh, a game da wannan matsala ta kunce wannan wadda ake dan cin karo da ita na yara da suke barin makarantu su je don suna ganin wasu suna da kuɗi da sauri sai sun yi kuɗi saboda wani bi wani lokacin mutum ce yaro sai ce dole sai ya yi kuɗi cikin lokaci kalilan ka shi Uh, yin kudi ba a tashi a neme su ma ake, ake samun kudi ya kamata dai mutu ya yi lissafi kuma sai da rabo shi yasa kenan ake ba da ma yaranmu wanda suke lakol hakuri su zamana cikin lakolkinsu su yi karatu kudi in kana da su insha Allah wannan kana yin su kuma dadin kudi a ce kana da su kana da ilimi kuma riba biyu kenan riba biyu kenan eh amma an kudi ne kadai an gare ka mai wanda ya yi karatu shi za ya zo ya yi jerin su kai ta newa ma baka san kudin ka ta yaya suke shigowa ta yaya suke fice ka kawai kai dai kana nan a sunan mai kudi amma wanda yake amfani da su gashi can wanda ya yi lakol yana shine kwantabil kinka shine wannan kinka kenan in kai kawai kana nan kamar wani kes ne kawai ta nan tana cike da kudi amma baka san amfanin kudinka ba. Eh, ɗazu madan rahama ta taɓo zancen baƙi da suke a nan tabelu ta lalle a Nijar eh, baƙo baƙo ne ana kula da shi to amma kuma baƙi sai su zo da wasu aƙidansu cike su zo suna gurɓata zamantakewa shin ya kake ganin waɗannan yara nanan da suke karatu eh, ba za su kwaikwayi da irin waɗannan aƙidu na banza ba da wasu suke kawowa. eh lalle wannan abun haka nan ne sai dai mu da mu da muka haifi yaranmu mu tashi mu yi kokari musu magabatan su ma su kama mana wa'annan abubuwa wa'annan tabi'o'in da aka kawo mana nan cikin gari baki suka kawo wannan ba mu fatan a ce wanda ba su cikin al'adarmu mu ce muna yaran mu su shige su wannan ba mu fatan wannan abu da magabatanmu da mu uwaye yara da wannan duka suna suna kokari dai suna mm, ta dan nasiha tana karin irin waɗannan abubuwa a samu a magance su tare da eh. tattauna tare da shawarwari eh. na gode na gode bari je wajen baban nawa wato uwayen yan makaranta shin ya kuke ganin uwaye tunda nauyi yara ta na farko ga uwaye su kula da ɗansu su tarbiyyantar da ɗansu to abin da ake gani kash sai a ce su uwaye sai su ce a dama gwamnati ya kamata ta kula da eh, yara ta hanyar zuwa makaranta alhali kuma tushen wato tarbiyya ya kamata hito daga wajen iyaye ya kuke gani wannan matsala ta uwaye su yi watsi da tarbiyyar ɗiyan nasu eh, lalle uwaye tan baya da yake uwaye da yawa ba ba su yi karatu ba yanda wannan ya fadi su sun yi kudi ba su yi karatu ba amma yau da sun ka gani masu kudin nan ne da talakawa duk da barkala kamar sun yi karatu tun da yau in kana da yaro ya yi lekwal kaga yanzu ni ina da kudi nan sai in shiga internet yi cinikin kaya masu yawa can gana ko lome yau kenan yau iyaye da kansu kasan shi yaro iyayen shi suke karantar da shi karatu ta fara sai i ne ta farin ko menene sai i ya zo ga mushe yana da tarbiyya ta mutum yana da komi da komi da ya zo ma yana gere yana wanke bayar da daudan komi a iyaye kokarin da za su yi sun fara yanzu kowa so yake danshi ya yi karatu saboda kudi ne yanzu suka zamanto ba, ba wuya amma jerin su da wuya tunda komi sai da ilimi yanzu ko nan ilimi ne ya kawo ku nan ga sunan ka taka ka yi a renata kenan wannan abubuwa eh. su suka ba mu takaici shi nan ni ban yi karatu ba da ke nake aiki da ordinator eh, irin wannan abubuwa su suka sa iya yanzu surtu da magabata da mutane kowa ya harare ya yi karatu bayan wannan yau kaga shugaban kasa yana bisa jirgi ya tahi wannan kasa karatu ne ta sashi haka nan ya ja mu duka mentality mu duka ya tattara eh, ta. yanzu ya ku kuke ganin yanzu yaran ga ta kamata su ce su nace da karatun nasu. Yawa yara abunda saboda lokacin namu ya yawa abunda za mu yi mm. Mm. mu iyaye a kula da yaro kin shi meri da kanta da gubarnuma su kawo ta su tallafa da yake wadansu iyaye ba duka bane suke da wayan da eh, na kula yaro ya ji daɗi yanzu sai an kula yara su ji daɗi da cinsu da tufa mai kyau saboda kar wancan yara da sun ka tahi sarin jaye shi eh, eh, wannan radiyoyi da sauran mutane za su kula su waya ma iyaye yaron nan a kula mushi in wani abun hawa wanda ba za ya ji musu ba duka a kula mushi don ya ida karatun nan don ya ma gida amfani. Eh, kuma wani kira yanzu kake ma yaran da suke barin karatu su ta yi Wannan yara ina musu <laughs> kiran cewa sun kamar ka dauka wuka ka soke makanka duniya yanzu komi sai da ilimi inda muke na yanzu. Komi sai da ilimi. Kenan wanga kiran da nake musu su komo su ida su saboda ita ce kudi wanda yake babban yaro wanda yake kana iya kasa jardin dubu kai kana nan biro. wancan suna maka wahala wanda ba su yi karatu ba. Na gode, na gode, ina ganin duka duka da haka ne eh, muka zo ƙarshen wannan muhawarar ta ta wadda tara ta kan batun eh, yadda za ƙara eh, ɗorewa wajen yara su ci gaba da karatun nasu ba tare da sun bar makarantun nasu ba domin neman abin duniya ko zuwa neman zinariya ko kuma wato zuwa wasu wurare wanda za samun kuɗi nan take. Ina ganin wato a nan tablet uwaye 'yan makaranta da, da hukumomin wannan yanki suna mai da hankali domin ganin yara sun ci gaba da zuwa makaranta sun dage da neman ilimin nasu ina ganin kuma kamar da muka tattauna ya kamata waɗannan yara a mai da hankali gare su domin su ci gaba da neman ilimin nasu tunda ilimi shine ci gaban ƙasa ilimi shine ginshikin ƙasa wannan yanki na tablet yana ƙoƙari domin yaran nasa su sami ilimi wanda zai taimaka musu wanda za su zuwa kuma su zo su kula da wannan yanki nasu na gode na gode Allah saka da alheri a cikin wannan tattauna da mun kai na samu taimakon Malam Abdullah Tanko wato jami'i na harkokin jama'a sannan na samu Malam eh, Idrisa Yahya eh, na FCJDS sannan kuma na samu Malam Ali Isaka Udu wanda yake daraktan makaranta na CJ Tablet na samu Rahama Alhaji Khalifa wato wakilar mata nan ta Bulletin sannan na samu eh, ɗaya daga cikin mambobi na kungiyar uwaye makaranta Ifad Alhawu Bus na gode Allah ya saka da alheri ni malamin ada da ni jagorancewa wannan mahara nake ce da ku a huta lafiya tun daga nan birnin Tablet.